ka shi za ku iya amfani da shi idan baka dadewa lokacin jima'i ko kuma idan spam ɗinka is very light spam ɗinka yana na ruwa-ruwa za ka iya amfani da wannan idan ka san budurwanka is always complaining ni fa bai ishe ni ba har ka release ni fa gaskiya ba zan iya ba you can use this my brother za ka iya amfani da wannan sai matsi na mata kun gan shi idan ka san matanka ta haihu ta haihu ta haihu ta haihu gabanta ya buɗe gabanta ya buɗe ta za ta iya amfani da wannan kun gan shi yana rufe gaban mace za ta ɗauka guda ɗaya ta insatin ɗin sha a private part ɗinta after 30 minutes za je ta wanke jikinta kun ga wannan ma na matsi ne Na mata in ki san gabanki ya bude ko baki haihu ba kin san tiritirinki ya fi gaban gabanki ya bude. <laughs> my sister mazan yanzu fa they are not laughing my teruna namiji ya fara neman ki daga lokacin da ya shige ke ji a buɗe kike many of them are done sun gudu sun gudu kenan so help your life and help my life give me money i will give you this kin ga wannan duka matsi ne za ki iya amfani da shi sannan na gyaran nono na is very important gaskiya in ki san nonon ki ya zube za ki iya amfani da wannan in kina son nonon ki ya cicika za ki iya amfani da wannan in ka san matanka ta shayar ta shayar ta shayar nonon ta ya zube ba ma ka jin dadin tabawa za ka iya siyan mata wannan kun gan shi za ka iya siyan mata shi za ta dama ta ta sha daga ranar farko za ta fara ganin canji wannan idan ta yi amfani da shi yana sa cikan nono yana sa nono ya tsaya. kun shi nan shi ma yana nan akwai sannan na matsi wannan tsuguni ne kun gan shi nan tsuguni ne za ki ɗebi gawayi idan kika ka gawayinki daki <coughs> irin ba ko wannan sai ki jefa guda ɗaya sai ki sunkuya a kai matsi ne mai kyau idan kana son matanka ta matse ka fara jin daɗin jima'in nan kamar yadda kuka fara tun lokacin farko sabo-sabo my brother you can use this you can buy this for her it's also available kar ku manta akwai